Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kasuwa kai miki dole. Shirin kasuwa kai miki dole shiri ne wanda sashen Hausa na muryar Amurka yake gudanarwa a koyaushe yana bin kasuwanni kasuwanni daban-daban don duba irin al'amuran da ke faruwa na 'yan kasuwa zuwa masu siye. A yau shirin na kasuwa a kai miki dole ya da zango ne a garin ganawa da ke yankin mata mai mun yi hirarraki da 'yan kasuwa da ma wanda suka zo cin kasuwa to yau shirin namu na kasuwa a kai miki dole yaya da zango ne a kasuwar ganawa ta yankin mata mai a nan muna tare da malama raƙiya to raƙiya ga shi na kake a kasuwa miki ke saida dan kullu da mai to yaya dan kullu da mai alhamdulillah eh. ana samun iya cikal guriyan da ake so bakin ya gurgudu ke kike yin shi ne nake yin shi da kaina da kike yin shi mm. to ya kasuwa a kasuwa an gode Allah ana saidawa ana saida bakin kokari kin mai 150 kuli bakwai kadago takwas kamar yaya kin saba zuwa wannan kasuwa dama? Kwarai kuwa, ita ce kasuwa tun ta ainihi da muka saba daga ita bin ma zuwa kowace. ana yi bakin kokari sunanka sunana Ilyasu Abdu Malam Ilyasu na ganka a nan kasuwa Ganawa me kake saida ina saida da magani na hausa na gargajiya na saboda magani kuma na Allah ne ba na ba ne eh. kamar kwatamcin abin da shayi ya zanzana kamar magani na baki akwai na samu akwai na kalitambaya akwai kamar magani haka na jama'a wanda dai na zaman lafiya kuma muna alkawali ubangiji shine mai magani ba mu bane amma kamar da kake zuwa nan kasuwa ya cinikin yake ciniki alhamdulillah ga nawa ce kamar ga nawa mu a wurin mu kasuwa ce ta buga shi hmm. muke zauwa mu masu maganin gargajiya muna dan gira wanda Allah ya kawo raban shi mu bashi idan ya ji daɗi kuma sai ga Allah ya kawo raban ka kusa hmm. kamar na nawa da na nawa kake bada to mu dai kani na gado mu cewa ba mu kaza a hmm. yanke magani kai wanda aka ba magani kai ne in ka ji daɗi ka nemi mutum kamar na nawa kake kulla da na nawa kamar turare ina kulla shi dala ashirin kamar na baki ina bada shi dala goma kar goma ina saidawa kamar magani asusa a da a gargajiya kaza ce za a bada yanzu da ya zama mutanen namu ya zama bokanci ne sai mu samu na goro a bamu mu bada Allah ya magani ba mu bane Allah kuma ana ana ciniki ana dan ciniki sosai ana kakkama amma kuma ana cinikin sani kamar in ka saba ana ana ga kullum kana zuwa baka bashi ba mai yaudara bane ka ki komowa in ka saba da jama'a ana kudda ka kauye ka bada abin nan na Allah ai eh, Allah masha Allah suna na mamman badaru to mamman badaru me kake saida ina saida lariya a garin Ganawa kame kame nake saiwa yaya kuma kasuwar ta kasuwa wannan ta me akwai ta 60 akwai ta 45 akwai ta 35 A kasuwa take a kasuwa masha Allah Kasuwa ne ne masu sayan taman man naka masu sayan ta na mata ah, mata ne kadai mata da maza kowa da kowa wanda ya zo kawai ana kara ah, to ya kasuwa take a kasuwa alhamdulillah ana ban sha Allah yana zuwa nan duk sati na kai matsayin shekara sha kana zawa ina zawa kuma ina jin daɗi sosai to ya sunanki Ni? Ni suna na na na Hadiza. To na na Hadiza na ganki a kasuwar wa sunan garin ma ni sunan kasuwar? Ga na ganki a kasuwar Ganau. Menene kika kawo? yo nake miki wannan ne na kawo. Wannan abin sani ba. yan gawo ne. Cantalo. Diyan eh. eh, gawo ne kika kana sai da na dabbobi. Eh. Yanzu wannan nawa nawa kike sai da? Kai ni wannan kawai wannan kasuwar yau kaɗai na kawo su. 啊哈。 Bin taba kawowa ba kin saba zuwa cin kasuwa dama Ah, muna zawa kasuwa to yanzu in kika sayar da wannan me zaki saya kina ji na ga miki diyata me zaki saya na ce miki dan gishiri adauda wata elwaina eh. in sai da in saba baki na Allah sarki mm. yanzu wannan can talan ke ce kika kalkado shi Ah, a kasa yake zubarwa kike tsinewa a kasa yake zubarwa da lokacin na aki suna ci eh sai ki Ina kuma a gaban kofa ta da yake wurin itatuwa na kawo su kin gansa na bin samu ba ma na sai da gida za ni a kin tsaya ai kasuwa ba ta tashi ba yau kuma ai ba samu ba mai saye suna malamin suna na yakubi to yakubi na ganka anan ko me kake yi anan eh nan na kawo caji ne kuma na zo karba ne ina cajin ne. cajin waya na kawo cajin waya eh android ma ah dama ka saba eh ina kawowa kawowa ina kawo duk ran kasuwa kake kawowa eh duk sati ina kawo mai caji cajin waya nawa ka kawo eh waya guda biyu ce da kifo kuma nawa takatin nawa nawa ne kudin cajin kuma eh suna karban dala goma dala goma sha biyar mm, kenan duk sati kake kawo eh duk sati ina kawo masa sunanka sunana kabiru ali me kake yi anan caji shine sana'at cajin cajin wayoyi to yanzu kadir na ganka yaya al'amarin cajin yake a wannan kasuwa a caji alhamdulillah kam hmm. mun gode ma Allah kan shi hmm. ka dade kana yi na dade yana yi na kai kusan shekara goma yana yin shi to ya ciniki alhamdulillah kamar yanzu nawa nawa kake wannan cajin wai? ito dala goma goma muke ansa kowace waya insha Allah eh, kowane batir goma goma kowane batir wata waya mm. eh. yanzu nan duk ka san wayar kowa in Allah yadda eh, Allah kamar wani takarda da kake ba su shaida na wayar su koko ya ne kake na ga wayar tahi kusa kusa da dari ito wasu ana ba su lamba wasu kuma dan an san su an saba da su mm. shi ya sanya ka kai kamar shekara nawa kana wannan caji na kai goma yana mm. cajin nan kuma sosai kasuwa kasuwa kake bi ko anan kake da zama kawai iya nan kuma akwai cikin gari nake zuwa amma bana yawo gaskiya mm. tun da ka fara wannan caji baka samu wata matsala ba ganin cewa wannan al'amari na waya ga su wayan suna da yawa a tun da aka tara kayan mutane dole a samu matsala ko ta halin kaka eh, ana ramuwa kenan ito wasu sukan iya yahewa wasu kuma sukan iya cewa a biya su mm, ana samun ciniki sosai yawwa mm? insha Allah ana samun ciniki sosai eh, eh. ana kawa waya sosai in Allah yadda kowace waya dala goma ake bada haka ne bakin ta insha Allah mm. haka muke amsa sunanki Suna na sa'ada amadu ne kike ni yanzu a nan kaso ganin hura ce nake saidawa hura nake saidawa a hura kawai dai ta kaɗai ce hura da nono a shina an ce hura na gaba ki dai assembly ne kawai yawwa yi eh, mana a kasuwa alhamdulillah sai dai hatsi da yake tsada nono hatsi ne kawai kurai kadago kadago eh. muna hudu ishirin muna biyar ishirin damu na nawa nawa kike damu daga 20 abin da ya kai sama yanzu wannan ta nawa ce kike dama wannan ita ni ce zan sha ta wace ta sha yanzu kama wannan ta nawa ce a wannan ta kai ta talatin ta talatin eh, ya kasuwa ta kasuwa alhamdulillah da dama ga munan dai rau da kai ne muke da yahin mu zamna ne insha Allah wallahi na na shekara 20 na shekara 20 ina zuwa nan ina zuwa nan ana samun alheri ana samun alheri ah. ana samun alheri Allah sa albarka eh. kuwa sunanki? Haule. Haule me kika kawo? Nono. Nono? Mm. Daga riga? Riga gazari. zari. Sana eh. yaya kasuwa nono? Kasuwa alhamdulillah ga mu dai. Ga mu dai muna rau da kai. Eh. Abu Abu an gode Allah dai. Yanzu wannan nono nawa? Wannan. Abu'n samu sai da arba'in talatin da biyar. Mm. Haka. samun ciniki. Ah, to an gode Allah dai kawai za a ce zamanin na yanzu aikin ga. Shanin ki ne kike tatsowa ki kawo? Eh. Yi mana. Ta nuna ne. A ina kike samun donut? A guri bisa ce. Wani lokaci he mun tsari ne muke zuwa ma don kada mu zamna. Eh. Kin ga zama yanzu zama zamniya. Ko kuwa bai wa Ka san abu gida. <laughs> Sunan Rabiu. Sunan Rabiu me kake a nan kasuwar Ganau? Kasuwa ina dumki. muna samu alhamdulillah to amma na ga malam rabiu ka dora kafa a bisa keken naka kuma kana zamne ka dan daha baki yanayi ne kuma babu wanda bai san shi ba yanzu eh. sai hamdala kawai eh. an samu ba samu ba an gode Allah ana samun dai ana samu ba laifi eh, dimkin kamar sabon dimki ne ko ku gyara ne kuke yi ba wanda bai samuwa ah. da abin da Allah ya kawo muna yi eh. to marilla dimkin mata ne kake ko na maza ba wanda ban na yi kowanne kowanne ina yi da na maza da na mata ba eh. shi muna yi kasuwa an gode Allah dan ita kasuwa haɓu ce in Allah kawo ma sai ka samu in baka samu ba kawai sai hakuri ka daɗe kana zuwa na kasuwa gaskiya na juma sosai to malami ya sunanka suna na dan audu mai kalanda kulurbe da racha ma ah, lalle wannan yanzu kalanda ce a hannunka eh kalanda ce a hannuna wallahi kina gani to kamar yaya ne wannan shi nike ga kalanda ya ni ake ta wannan kuɗi ne ake sa kamar jika ashirin yau he a yanka kuma da waya ya shahi babba haka take nan eh, eh. a sa ana arabu da ita eh inda Allah ya da haka ne to anan ne ake buɗe kalanda ko kwa eh anan ne ake sa ta yi a buɗa ta To ya ne kake rubuta sunayen mutane? Sunaye kawai wanda sunan shi ya kama he a rubuta da sunan shi. Mm. Eh in Allah ya sa sunan shi ya huto kuma he a bashi. Kati ne ake ba mutum ko koya? eh a kawai sunan ne ake ake yawo ake aiki da shi a jikin kwalin eh, na ga duka ka kukurta kwalin eh sunayen mutane ne mm, kowane wuri eh kowane wuri ba kowane da sunan shi abin da ka canka eh abin da ka canka ba ga sunan ka na akan kwarin to kuma anan kasuwa ake buɗa ta eh anan kasuwa ake sa ta yi a buɗa ta mm, wallahi kasuwa anan kasuwa ka dade eh nan kullun kasuwa ta ce inda Allah ya ko ruwan shuka aka yi na taba shuka na zo to yaya kuma haraka kalanda akwai haraka gaskiya tana tahiya a daidai saboda Allah tunda ban laifi ne naka ni nawa kawai wannan yan riba in ta hayo ita ce tawa in na ware wanda zan biya mutum eh. in kuma an samu mara kamu ita ce ta to yanzu wannan ne za a ci yanzu wannan jaka ashirin ce za a ci ah. eh kuma da waya babba haka takatil ya shahi mm. eh